العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أنه الواضح في قواعد اللغة العربية الجزء الأول والثاني والثالث للمدارس الابتدائية تاليف علي الجارم ومصطفى أمين rahimahumullahu tabaraka wa ta'ala yau za mu tashi darasi na eh, nema ba na rubutawa eh, jarrun lismi da hausa kai tsaye sai mu ce jan suna jan suna da larabci a ja shi a ƙasa amma a nahau ana nufin wasalin ƙasa idan yana ɗaukan wasalin sama ko yana da wasalin sama ka dawo da shi ƙasa me yasa ake dawo da wasalin larabci daga sama zuwa ƙasa akwai dalili kuma a cikin menene ake mayar da wasalin sama zuwa ƙasa mun ce alkalimat sun kasu gida uku bari mu koma baya da wanne ne da wanne ne da wanne ne al'ismu walfilu walharfu inda kalmomin larabawa ne ana kasa su gida uku ne al'ismu walfelu walharfu wanne ne ya fi yawa ciki al'ismu ƙwarai da gaske saboda sai ka san sunan ko menene kowane irin yare idan ka san sunan kowane abu to ka iya yaren sai a barka da sarrafawa in ka bi ka'idodinsu ko ka zauna a cikinsu sai ka koyi yadda suke sarrafawa saboda haka al'ismu ya fi yawa sai mai sai alfi'ilu sai kuma alharfu alharfu alharfu bai da yawa shi ya fi komi karanci shi yasa suka ce aikinsa bai da yawa amma idan babu shi kamar gishiri ne a cikin miya eh, me ya matsayin gishiri a cikin miya akaramakallahu gishiri shine na nawa a cikin kayan miya ai kaga magi akwai gishiri-gishiri a ciki ya kuwa akwai gishiri-gishiri a ciki wani ruwan ma za ka ji da gishiri-gishiri a ciki sai ka harhala abubuwa da yawa tukuna sai a zuwa sa gishiri a ciki sai abinci ya yi kusan nuna ake sa gishiri a ciki eh, amma girkin yanzu da wuri ake sa gishiri saboda mai saboda gishirin ba a sarrafa shi yadda ya kamata ba akwai waɗansu kemikal ɗin da idan ba su dahu ba suna ba da matsala yes so jarrun lismi yin wasalin ƙasa masuna na larabci don haka cikin kalmomin larabci ka kaf gaba ɗaya suna ne ake masa wasalin ƙasa fili ba a masa wasalin ƙasa in kaga ya zo da shi accidentally ne harafi ba a masa wasalin ƙasa in kaga ya zo da shi accidentally ne amma abin da ya kamata ka lura shine kowane suna na larabci yana iya ɗaukan wasalin ƙasa waɗanda ba sa ɗaukan wasalin ƙasa ba su da yawa ana kiransu mamnu'un minas sarfi eh. al'amfila ga misalai nazalal mafaru minas sama'i ruwa ya sauka daga sama al-mafaru suna ne a nan sama suna ne amma al-mafaru na farko ya zo da a sama sai ya zo da wasalin ƙasa me yasa ya ɗauki wasalin ƙasa minas sama'a Eh. shi kuma almatsaru me yasa ya dauki wasalin sama saboda fa'ili ne ina fata an gane don kafin mu yi nisa yana da kyau mu tafi da ulirabi na zala fi'lu madi mabniyun alal fathi almataru fa'ilun marfu'un ismun fa'ilun marfu'un min harfu jar as-sama ismun majrurun bi min ya'ti as-samaku min al-bahri eh. ya'ti ne ko tati ya'ti as-samaku min al eh. kifi yana zuwa daga albahar kogi sun ce albahar ne ake samun kifi al ba a samun kifi saboda annahar an fi sha eh, saboda haka mafiya yawa ruwan da ake sha ba cika samun kifi a ciki ba ruwan da ba a iya sha to shi ne kifi yake abinnan nan a yana ganin kamar kifin ma yana yana rikita ruwan da ake sha ne saboda warinsa da menene ba za ka iya shan ruwan ba da rai da gaske ruwan da mutane suke sha kuma akwai sinadarin da in kifi ya zauna ciki ba zai daɗe ba ya ati fili mutane, a samak marfo min albahar albahari saboda haka in kana son ka gane ɗan koyon larabci sai ka ji mutum ya ce ya ci samaku mina sama'u haka ne ko Allah ya gata malam irin masu koyon larabci da eh, ko kuma mai wa'azi ne yana wa'azi ana ta kabbara yana son ya kawo wani foyin sai ya ce ai kaman da larabci a ce ya ci sama ku mina sama'u kaji ana Allahu akbar <laughs> ya kwafta tun da ya ce ya ci sama ku mina sama'u ko ya ci samaki mina sama'u to kawai akwai aiki ne eh, eh, saboda zai yi kwaba a wurare da dama kuma ya ɗora mutane a kai kuma mutane su hau wannan minti kenan sa'al jaishu ilal maidani rundunan yaƙi sun tafi fagen daga saratil mashiyatu ilal haqli eh, dabbobi sun tafi gona ila yanzilul gindiyu anil hisani mai ɗamara yana sauka gabarin doki yazhabul khawfu anil tifli tsoro yana tafiya gabarin yaro an gabarin yadful alkashabu alalma itace nauyinsa yana ɗaukewa akan ruwa akwai itacen katako ko na menene in ya dade a cikin ruwa sai ya ganshi yana a ina jin kamar itace ma yakan tsaya a sama ne haka eh to duk abin da ya tsaya a sama ana kiransa fafa yasfu menene mazdar dinsa tufuwan aw tufiyan aw tufiyun fafa eh, yasfu duk abin da bai da nauyi sai a ce nauyinsa ya dauke alal ma to samaru alal ardi ‘ya'yan itace suna faɗowa a kan ina? Mun samu ala, ala ba ala ba, ya kwai bambanci. Wancan ai alhamza ne da mai ala ku saurara, ala a kai, sai na na tara ko yambahul kalbu fil butani kare yana haushi a cikin gona kun san waɗannan ba aladunmu ba ne ba abin nan ba wai a yi lambu a sa kare a ciki yana gadi mafiya yawa mu dai kawai inda a tafi gona za a tafi da kare eh, normally akwai dabbobi ne a gidan ake sa kare a gida musamman irin na na ƙauyuka ko rugage na'am yambahu yana haushi haushin kare shi ake kiransa na baha annabhu da kalal mujrimu fi sijini mai laifi ya shiga kurkuku fi kashartul fakihata bisikini na fere ɗan itace da wuka naka ce kashara alƙishiru shi ne ɓawon abu ka cire ɓawon abu amma a nan da ya ce bisikin ya yi nauyi don saboda yanzu kamar dankalin gida eh, da wuka ake ferewa eh iyayenmu na da suna ferewa da wuka amma mu yanzu da hannu ma kawai za ka ɓare iyayenmu na da sai su fere dankalin gida da wuka in aka fere ɓawon. sai a shanya shi idan ya bushe sai a hada da dusa in aka hada da dusa sai a bada dabbobi to yanzu in ya bushe bawon ana mayar da shi ne abincin mutane su ci eh amma da dabbobi ne ake ba su ba mutane ba haka ne ko Mm. Does it? Uh-huh. na wani alƙishir ɗin nan da muke magana shine ɓawon abu ko ɗan adam yana da ƙishir nasa amma ɗan itace ɓawonsa ya fi fitowa fili kun sai idan mutum ya yi saɓa wannan saɓan ana kiransa mai ƙishir ake kiransa hmm, wannan saɓan ƙishir to amma kuma kun san su da larabci akwai abin da yake daga jikin aiki daga cikin suna za ka iya fitar da aiki Ya sa suke kama da juna inda larabce ke da sauki kenan to ai kashara ne kashara ko kashira kasharan kashartu na fere bawo na'am alfaqiha bi sikkin yataqatalu aljundu aljunudu bi suyufi rundunonin yaki suna suna fada da me Eh, da kubba bisu eh, yofi da ta kubba in ka ce makamai gaga kafala a dungule kenan a sai takwabi a suyo eh, jam'i na takwabi a siyaf shi ma takubba suyufin wa a sun mun samu wani harafi ne alba alja'izatu lissabiki Eh, price ga wanda ya tsere wato ana nufin kyauta tana ga na farko ishtaraitu ta lil khizana na sayi kwado lil khizana saboda akwatin adana abu alkhizana shine duk akwatin da zaka ajiye abu musamman kudi to shine ake kiransa khizana mm akwati na'am to kun ga wannan yana da sauki saboda anan mun samu li eh, albahas me yace alkalimatul akhiratu kalmomi na ƙarshe fi jami'il amfilatin sabiqati a dukkan misalan da suka gabata kulluha asma dukan su sunaye ne wa kullu ismin milha kowane suna daga ciki masbukun bi harfin a rigaye shi da wani harafi fa fi ta'ifatil ula a bangare na farko tajidha za ka same su masbuqatan bi min a rigaye su da min wa tajidha fi ta'ifati saniya za ka same su a bangare na biyu masbuqa bi ila a rigaye su da ila wa fi ta'ifati salisa a bangare na uku masbuqa bi an a rigaye su da an wa fi ta'ifati rabi'a a bangare na hudu masbuqa bi ala a rigaye su da ala wa fi khamisa a bangare na biyar masbuqa bi fi an riga ya su da fi wasu sadisa a na shida masbuka bilba an riga ya su da ba wasu sabi'a a na bakwai masbuka billam an riga ya su da la to kaga waɗannan harufa ana son ka haddace in ka haddace already kenan abin da ya rage maka cikin harufan larabci kaɗan ne inda ka haddace waɗannan wa iza ta'ammalna idan muka lura da akhira kulli wahidin ƙarshen kowane ɗaya min hadhihi al-asma'il masbuqa ga waɗannan sunayen da aka rigaye su bil hurufil mutaqaddima da harufan da suka shude wajadnahu za mu same shi majruran mai wasalin ƙasa ne wala sababa li hadha jar babu wani dalili ga wannan wasali na ƙasa illa dukulu hadhihi al-huruf sai shigan waɗannan harufa min ajili zalika saboda haka su samma huruful jar ake kiransu harufa ne na wasalin ƙasa alƙa'ida a saniya wal ishirun eh, ninawa yana sa lamba amma yawwa wanda babu lambar shine asali saboda me saboda in ka zo kana haddace kawai sai an zo ana ce maka ƙa'ida na 20 idan kaza ai ba abin nan bane in na ce huruful jar ka kawo ka'idansu kawai ka kawo ka'idansu shi ne waɗannan lambobin ban sanya aka yi daga baya aka sa su ba amma bugun littafan na hawan na farko babu wannan na'am yujarru al ana yin jarra ko wasalin ƙasa masuna iza sabaqahu harfu min al-huruf al-jarr atiya idan ɗaya daga cikin harufa na jarra masu zuwa suka shigo wahiya min ila an ala fi alba allam ya haddace su yana da sauki da tamrin awal. ayyin kulla harfin min hurufil jar ka ayyana kowane harafi daga cikin harufa na jarra til jumalil atiya a jumloli masu zuwa washkulil asma washkulil asma kai wasali masunaye ba da kullum milha, bayan kowane daga ciki kaga ya kamata ya zama nukta tani fauka badin eh tani fauka badin digo guda biyu eh barin gari naka digo nawa ne eh nan ne nake magana ok yawa gashi naka daidai ne daga min ha digo guda biyu kai fa eh, babu digon ma ne eh, idan lawa ne da sauran da farko ban gani ba amma nawa ya yi digo da 'Yan kasa full stop ka rufe kenan amma in kasa digo guda biyu akwai sauran magana a baya eh na farko na'am misal na'am eh yakta'un najaru al-kashba bil minshari kafinta yana yanka katako da zarto kafinta yana yanka katako da zarto yakta'u filin mudare marfu'un annajaru fa'ilun marfu'un alkashaba maf'ulun bihi mansubun bi alminshari majururun bibi ina fata an gane ra'aitu ta'ira fil na ga tsuntsu a cikin keji ra'aitu filin wa fa'il at-ta'ira maf'ulun bihi fi harfu jar harfu jar mabniyun alama zo to shi mafi yawa haka ke yi saboda akwai inda zai zo fiya fiya to in ya zo fiya kaga za a shiga wani abu daban na'am alkafasi majarurun bifi yakta'ul qitaru jirgin ƙasa yana yanka almasafata kadada min alqahirati ila Iskandariya, daga Alƙahira zuwa ga iskandariya fi salasi sa'at a cikin awoyi guda uku da 20 na daƙiƙa da dakikai 20 kun ga ko ba komai ya sanar da kai abin da kasan ke abin nan eh daga azare zuwa kano kilomita nawa min azare ila kano au min kano ila azare ka gani kilomita kaza mil kaza saboda haka in kana tafiya a mota karamar mota za ka yi awoyi kaza idan a babban mota za ka yi kaza to in ka rubuta a littafi duk wanda ya karanta yana biyo hanyar mai yiwa zai wannan abu zai faɗo masa eh, to shi yasa suke sa sunan garuruwansu eh. okay okay okay so yanzu a da da manyan motoci daga azare zuwa kano akan yi awa hudu to yanzu kuma ba zai wuce awa da ya wuce nan daraji ƙaramar mota yanzu awa nawa ne ok a da babban mota akan yi awa hudu to kaga misali kenan to amma dai almuhim abinda mu muke so a fahimta anan min alqahira ila al-iskandariya kun ga ya kawo mana harufa na jarra guda biyu fi min alqahira ila al-iskandariya fi guda uku salatu sa'atin wa 20 daqiqa rabi'a lilbustani babani wa la kulli babin haris lilbustani babani wa lilmasjidi walil masjidi asharatu abwabin masallacin nan kofofi guda nawa ne liman ne kamata ya fada wannan kofofi guda nawa ne guda goma daya biyu uku hudu biyar shida bakwai takwas tara goma sha daya sai isna ashara ne ma ga eh, gani amma ni ina karanta wannan sai maza maza na lissafa shi na lissafa ma da kuskure kofofi guda goma sha biyu ne eh. to ba ba ne walidari ba ne akwai gidaje irin namu na da na ƙauye akwai ƙofa guda ɗaya a gaban gida ƙofa guda ɗaya li harfu jar albutan baba wa ala harfu jar kulle babin haris a kowace ƙofa akwai mai gadi eh, saboda irin manyan lambun nan in ba a sa masu ai yara ma kawai za su fitini ne sai ka misan na biyar imtana almarido anil akli wa asbaha la yaqwa alal mashi sofa wannan akwai wani malami sai da ya samu muka haddace muna haya islami haya islami eh, mun yi aji ɗaya na haya islami 1989 ah, su malam kuma sun yi a 1960 ko ba gaba ne 1989 eh, shekaru nawa kun ga shekarun da yawa aka samu muka haddace imtana almaridu anil akli marar lafiya ya ki cin abinci ya hannu anil akli gabarin cin abinci wa asbaha yawa yi gari la ya kawa alal mashi baya da ƙarfi bisa tafiya ba zai iya tafiya ba wannan ya gwada yunwa yau ba sukan sa mutum ba zai iya ka komai ba an harfu jar da kuma wanne eh, tamrin sani a timin kulla jumla ka cika kowace jumla min aljumal al'atiya daga jumloli masu zuwa bai wade harfi jar ka ajiye harfin jar mula'im wanda ya dace filmakani alkhali a wafantaccen wuri na farko ya guso rajulu dan adam yana ninkaya alma a ruwa mai za ce fil eh. na biyu a fauna mun yafe almusi wanda ya munana wani harafi ya kamata musa a fauna anil musi'i na uku asgaina mun karkata alhadisa alhadis domin jin zance ko labari wani lokaci idan ana tadi ana abin da mutum yana so ya gulma sai ya haka to wani harafi ya kamata musa asgaina ilal hadisi ilal hadisi na hudu la kada ka kuskura ka dogara gairi nafsin eh, ala gairi nafsin idan ba a kanka ba kar ka dogara da wani yawwa wannan yana gwada cewa ka tashi ka yi kokarin ka karka dogara da wani eh, saboda mutum ya dogara da wani wata rana zai tashi ya shafa ya ji hmm. kamisan ishtaraitu sarjan na sayi sirdi shine sarjan sirji kun ga hausawa ma <laughs> eh, na sayi sirdi lil hisani ga doki lil hisani ga doki na shida tarkudu da jaja kaza tana kwance alalbaidi a bisa koyinta tana kwanci kenan eh, kwanci ake fara ko yalma'ul barku walkiya yana haske yana walak fi sama a sama in tasharar nasu mutane sun watsu alattari ko fitari in tasharar nasu ala ko fi to alattari a fisa hanya ko fitari Eh. <laughs> Eh, to Allah yi gata mala saboda in aka ce ala a kai ko ba ka ba in aka ce fi a cikin hanyar ne yayi ba a gefen hanyar ba sabanin da ake samu ne akan on da in eh kamar sabani ne na turanci inda ya kalman da aka fi amfani da sai dai a ce fit tariki an mai da a tarik din kamar laki tunda mutumin da ya shiga ya kaga ya shiga hanya eh shi yasa na abin nan amma in kace alat tarik eh, ba matsala ba ne ai eh, na'am na gaba menene adal musafiru matafi ya dawo ila watanihi ko min eh, eh wani lokacin kana koyo daga wata kalma idan ka sa ka fassara sai ka ji bai yi ba adal almusafir matafi ya dawo eh, kaga in kace min watanihi daga kasansa bai yi ba sai dai ila watanihi ishtara eh, okay wadatul midada wadatul midada na zuba ruwan tawada eh, a cikin abin nan a cikin kwalban tawada to kun ga anan mun yi amfani da su ila da ala da fi da wane ne da wane ne eh, kwarai da gaske shi yana da sauki harafin jarra yana da sauki wajen shigar da shi tamrin salis a kulla jumlatin min aljumal atiya ka cika kowace jumla daga cikin jumloli masu zuwa bi min. ka sanya suna munasibin wanda ya dace fil makanil khali a wajen da babu komai wa shkul akhirahu kai wasalin karshen sa na farko bare baraitul qalama na fere alqalami shine baraitu daga bara na fere alqalami bi bil qalami eh, bi bisikin ko eh, ko bireza <laughs> ko bi shafna shafna ai akwai sha akwai yawa duk za a ce ferewa ne yusnil muallimu malami yana yabo ala hmm, alal mujtahidi don kace a talib kaga dalibin ba musamman yayi ba eh, gara mu ce mai kokari ko a talibin mujtahid yusaqu al mujrimu ana kora mai laifi ila ila sijin zuwa kurkuku yanzilul matar ruwa yana sauka min wannan ya sake maimaita mana ne minas sama eh yustakhrajo az-zahabu ana fitar da zinare min al-bahri daga kogi eh, al-bahr ne yake nufi akwai zinaren da ake fitar da shi daga cikin kogi eh, al'ard wannan ya zama zamfara kenan ko ka taba zuwa zamfara ne to nan zinare <laughs> <laughs> al'aƙilu ya ta'idu mai hankali yana nisanta an anil asadi eh, misali anil asadi wa anil hisani dun doke ma an baka ya hankali ba sai ya harbe ka ina jin jaki ma yana harbi ko jaki ma yana harbi eh, amma wanne ya fi zafi <laughs> na ɗauka saboda wancan jaki ne wawa ya fi yi da kan eh, na'am sai na na bakwai sufna'ul ahaziya ana kera takalma min min aljildi eh, daga fata saboda suna nufin takalma na fata irin na da sai na takwas tanzurul bintu waje haha yarinya tana duba fiskanta fi albir'ad madubi na tara sana alhaddadu makeri ya sana'anta na alan takalmi eh, akwai na makeri akwai na baduku to shi wannan sana alhaddadu na alan ya kera takalmi li lilbai to lilmashi <laughs> eh, na'am domin ya sayar galiba Sayidu shugaba ya yi kushi ala abdihi bawansa a harakal waladu yaro ya kona ya dahu hannunsa bi binnari da wuta da eh, zaharaddin ba na jin kana amsawa ko ka daɗan ka fara a yi da ka fara yanzu ko al'ilmu abdalu min Eh, aljahali eh amma kuma abin yayi al-ilmu afdalu min aljahali ko min al-mali ilimi ya fi jahilci ko ilimi ya fi kudi a wajen masu hikima sai a ce ilimi ya fi kudi amma a wajen abin nan za mu simple wato simple example eh, sai mu ce al-ilmu afdalu min aljahali saboda yara kanana ma za su iya ganewa tamrin khamis um, rabi kawai saba jumalin ka kawo jumloli guda bakwai bi kullum milha kowanne a ciki akwai harfin min hurufin jar allati ha ɗaya daga cikin harufan jarra wanda ka sani wa saufi ha al-huruf amma ana son ka cika duka waɗannan harufa guda bakwai ne saboda haka ka kawo jumloli guda bakwai kaga babu maimaitawa kin eh tamrin khamis shi kuma na biyar ista'mil al-asma al-atiya kai amfani da sunaye masu zuwa fi jumalin tamma a jumloli cikakku bi haifu yakunu kullum minha ta inda kowanne zai kasance majaruran bi harfi jar an masa jara da harafin jarra eh, kun san da mai karatun da yawa tun da wancan sati ba mu yi ba eh, abin da ya rage kaɗan ne al'ardu ƙasa albabu ƙofa as-sama'u sama al ƙwallo qallo al-ma' ruwa ash-shar sharri al-qalam al al-manzil gida waɗannan sunaye ka yi amfani da su a cikin jimloli a can ya ce ka ƙirƙiro yanzu kuma ya kawo maka waɗannan sunaye ka yi amfani da su kun san idan kana son ka yi training ɗin mutum sai ka sa shi ya yi wannan aiki ka sa shi ya yi wannan ka sa shi ya yi wannan wannan yana daga cikin experience na malaman makaranta kamar yadda shi ma mai training by practice za ka sa mutum a ce ya yi practical akwai practical a ciki tamrin fil insha to gane insha'i na shida ajib anil as'ilatil atiya ka amsa tambayoyi masu zuwa ku shirya bi jumalin ta'amma da jumla cikakkiya bi haisu ta eh, tashtamilu kullu ijaba ta inda kowace amsa za ta kunshi ala harfin min hurufil jar a bisa haraf ɗaya daga cikin harufa na jarra allati arabtaha amma wanda ka sani shine wanda muka yi kenan aina kitabuka aina kitabuka alarma kitabe fil baiti jumla ta amma aka ce eh amma ka ce fil baiti ai fil baiti ashiya suna nan da ka gani to filbaiti ka yi kokari saboda in ka ce filbaiti kaga yawwa ya eh, kai bachelor ne inda ka ce fidda da zan ce a in ka ce gida sai dai in ce gidanku amma filbaiti in ka ce ɗakinka wannan kan littafai da yawa sai dai kuma akwai abubuwa da yawa eh, fi bai tuka sarir fi bai tuka kursi fi bai tuka haƙiba fi bai tuka kaza ko ba ka ba yawwa na biyu aina yuda'u a sarju min alhisa a ina ake saka sirji na doki aha ala zaharil Hisani. yuda'u sarju ala zaharil Hisani. daga jumlan da ya maka tambaya za ka ɗauki na amsa ka bayar ƙwarai <laughs> da gaske tun da ya ce maka jumla cikakkiya to akwai dalilin da ya sa ya faɗa maka haka sai na uku mata kadul masabe misali mata tukadu masabihu almasjidi wannan zahararjin ne zai amsa mana tunda shi yake kunna mana wutan masallaci in aka zo za a yi karatu yawwa saboda haka yaushe ake kunna mata kadu almasabe yaushe ake kunna fitilun masallaci tukadu masabihul masjidi inda addarsi to kaga sai mu baka maki eh amma ka kasa amsawa zai mu ce to ko cefa ne ya fara saka a gaba ne kamisan na biyar kaifa yuktadu sama ya ake farautan kifi kun san su da larabci za ka iya ce kamun kifi ba su ba su za ka iya kiransa farauta kamar yadda yake farautar namun daji za ka kira shi farauta da larabci amma mu a nan in ka ce farautan kifi za a maka gyara sai dai yawwa sai dai a ce ko kamun kifi ko su na kifi yawwa to wannan shine don mu yi kiliyarin din su da larabci ba matsala ba ne eh, to kaifa eh, bi shabakati haka ne ana farautan ana farautan kifi ne ana su ɗin kifi ne bi shabaka da me <laughs> saboda akwai sunansa dama wannan shabaka na kamun kifi ɗin ma akwai sunansa don ba za ka ce tarko ba tarko shi ne wanda ake sa shafi ne haka na ina jin da filatanci ma akwai bambanci ko abin kama kifi da yawo sai na shida bema yukta'u alkashabu da me ake yanke katako ko itace muje yukta'u al-khashabu bil minshar in nace yukta'u al-khashabu bil fasifa a ah, ina fala da me ake yanke itace eh, ana yanke itace da me bilfasi da gatari in aka ce itace gatari shi yake amfani da shi amma in ka ji an ce maka katako da zarto ok da ake muna da masu jin larabci da yawa gaskiya ba laifi <laughs> eh, lima tuftahu na wafizu alhujra me yasa ake bude winduna na ɗaki Eh, li li dukulil hawa domin saboda mai saboda iska ya shiga eh, li dukulil hawa sai na takwas mil aina yustakraju zahab daga ina ake fitar da zinare eh min al-ardi fi zamfara aw min al-bahri fi <laughs> eh kamar sunan wani kogiya haka eh sai na tara na ƙarshe amman yafta idul akil amman gabarin wale ne yafta idul akil mai hankali yake nisanta yafta idul akilu anil asadi anil kalbil akur eh, anil hayya da sauransu tamrin filirab na muza da misalai na ɗaya ya udul ga'ibu ilal watan wanda baya nan yana dawowa ƙasansa يعود فعل مضارع مرفوع إلى حرف جر الوطن اسم مجرور بإلى العلم يسود المر العلم بالعلم بنغني بالعلم يسود المرء المرء دين ne da na gani shine ina ta tare da niyya ya zama haka bil ilmi da ilimi ne yasudul mar'u dan adam yake jagoranci alba harfu jar al ilmu ismun majrurun bil ba kun ga yana iya zuwa da farko kenan ba lallai sai a ƙarshe ba na sai wanne ne ya su sudu ilin mudare marfu almar'u fa'ilin marfu a arabil jumalal atiya ka yi lerabin jumloli masu zuwa a gurguje la ab bin nari kar ka yi wasa da wuta la harfu na hayin tal'ab harfu na hayin ko kuma harfu jazmin tunda hanawa ne kal'ab eh, fi'ilin mudari majizumin bi harfu jarri annari majarurin bi ta tala'la'un nujumu fi sama ta tala'la'un nujumu taurari suna walak walak fi as-sama'i a sama' da lama a kusan ma'anansu ɗaya ne eh, idan mutum ya yi sabon aure lokacin da aka kawo amarya kwana ɗaya ko kwana biyu irin da safe idan ya fito din na yaya yake wadda ke auren da ne fa aure yanzu auren yanzu akwai damuwa ciki eh kaga washe gari ango ya fito ransa a ɓace yana ta surutu ai bai ba amma da guduma wanda abokai za su tara maka ma kawai ya yi sheka da eh, kana taba mutum sai ce za mu yi kari kwanan nan za mu kara amma yanzu wanda ya sabon aure za ka je na ce kwanan nan zai kari ina ina ai babu wannan magana eh, eh. <laughs> ta talala sa aka ce fiskan ango annuri yake yi duk inda ya duba musamman tun daga ranar aure kaga yana ta haikewa yana ta dariya ƙarfi da yaji yana ta dariya eh, to Allah ya taimake mu tatala'la'u fi'lun mudari marfu'un annujumu fa'ilun marfu'un fi harfu jar as-sama na uku alfa'aratu muftabi'atun fil hujrati tsera tana boye so a larabci alfa'aratu mace ce mu kuma a Hausa muna fasarawa namiji ne da tsera mace da tsera namiji mu duk a wajen mu tseraye ne kawai <laughs> to alfa'aratu muftabi'atun fil hujrati alfa'aratu sai mu ce me muktada marfu'u muftabi'atun fa'ilun eh, kabarun marfu'u fi harfu jar alhujjarati majarurun bi fi wa jar wa majarur muta'alliqun bil jumla ayi jumla ismiya aw fi'liya ismiya saboda mun karanta a can ba ko jumla rabi'an ta'ibal waladu min aljari yaro ya gaji saboda gudu eh, gudun yaro ana kiransa aljar ta yi ba ilmadi mabniyun alalfati alwaladu fa'ilun marfu'un biddamata zahira min harfu jar aljari eh, wal jumla fi'liya wa jaru wa majrur muta'alliq bil jumla al fi'liya سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك